وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 na ainihin ɗaya ga watan ramadan ko daren biyu ga watan ramadan yau muna ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda aka yi dace da ɗaya ga watan uku miladiya ta haihuwan annabi isa alaihi salam tana da dubu biyu da ainihin ashirin da biyar mun haɗu a wannan masallaci na umar bin khattab da ke nan rafin albasa gwambarar bauchi don karantarwa da tunatarwa ga abun da ya shafi addinin addinin musulunci abu na farko jan hankali ga 'yan uwa gaba ɗaya mu wannan wata ta ramadana da muka shiga mu gode wa Allah wa'yansu bara sun so Allah maɗaukakin sarki ya kawo su wannan wata amma Allah bai ba su ba ba da son su ba ba da in su ba haka Allah ya hukunta musu to mu da Allah maɗaukakin sarki kawo rayuwarmu a wannan lokaci mu gode wa Allah mu ƙara dagewa da jajircewa wajen ibada muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana dukkan ibadun da zamu yi a wannan wata duk abin da bai kawo mana tasgaro ko samun matsala a wannan wata Allah maɗaukacin sarki tun kuɗe wani shi abu na biyu kun ga a wannan shekara mun gamu da jarrabawa kuma dama rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wa kowa sai ya gamu da jarrabawa wala na balukum bisharri wal khairi fitina, wa ilaina turja'u. wala na baluwannakum bi shay'in in al-khawfi wal wa naqsin min amwal wal anfus was wa bashirin as-sabirin allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna raji'un mun gamu da jarrabawa na farko masallacin da muka saba yin karatu a ramadana masallaci ana ta yin aiki har yanzu ba a kammala ba na biyu malamin da yake mana tafsiri bana ya tulla kusa da abuja farfesa bana yana kusa da abuja yana kusa da shugaban ƙasa to tun da ya fara matsawa kusa da abuja muna jin tsoron karfa in ya shiga cikin abuja dawowa da shi ne yana da wahala to kun ga farfesa ya cilla abuja Da haka mun samu jarrabawa na ba za mu samu karatunsa a wannan wata ba to yanwa a lokacin da wannan abu ya fara bayyana mana karara cewa abu na farko ba za mu samu daman yin karatu a wannan masallaci ba don aiki ba zai kammalu ba mun fara shiga damuwa na a ta ina in za a yi karatun ta ina kuma ya za a yi wannan ya jawo kwamitin masallaci an yi ta tattaunawa ya za a yi a samu mafuta a